yawwa yau ne ranar da a ranar birthday din wani masoyin kwankwasiya amana gashi shine kwankwasiya reporters shugaban kwankwasiya reporters na kasa gaba daya yau muke taya yi murna birthday juyewa shekararsa da fatan an yi shekara lafiya garba ga masoya kwankwasiya amana mun juyo hekara lafiya ubangiji Allah ya kara mana san ma'aiki amin Allah ya kara wa dukkan kwankwasiya Tarabi Musa Kwankwaso Allah ya kara mana lafiya. Ubangiji Allah ya baya kasa ne. Amin. Eh, wai buredi ne ko kek? Wannan buredi ne mai kama da kek. To ai ina wukar da za a yanka. Yau baki na ma ya wuka ne. Ko ya ji ba. Галя.